إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى متين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha uku a watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda yi daidai da ashirin da biyar ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mi jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na doktor عثمان عبد الرحمن الخميس حفظه الله تعالى رحمة واسعة حفظه الله تعالى عند مكقوانا أشافينا همسن دبيو حافظ مجيهوت أزمي a je unguwanin karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin da takwas kuma mun kwana ne a kusan ƙarshen littafi inda malam ya koro zantuttukan imamu ali sunnati wal jama'a imamu ahmad bin hanbal al-shaibani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a za mu tashi a daidai fakarin jin. inda malam yake cewa qauluhu fil iman zantuttukan da Imam Ahmad bin Hanbali Allah ya ji kansu da rahama ya faɗi dangane da imani kada mu manta a baya malam ya koro mana zantuttukan Abu Hanifa Nu'man bin sabit al-Kufi رحمه الله تعالى رحمة واسعة أكن إيماني سأنا يقول ذنت إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى رحمة واسعة سأنا يقول ذنت أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة daidai bambancin shi ne maganar da ya koro na abu hanifa abu hanifa ya ce al'imanu ƙaunun wa a imani furuci ne da kuma ƙudiri sai ya cire aiki daga cikin imani amma imamu darul hijira da imamun shafi'i da kuma maganar da za mu zo mu tuta na imamu ahmad a nan dukkansu sun ce i'tiqadul qalb wa qawlul lisan wal bil arkan wannan shine mazhaba ta ahli sunnati wal jamaa ko anan ne za mu gane bambancin wa'annan a'immatul arba'a a wajen imani dukkan zancen su ya zo daidai inda aka samu bambanci waje ɗaya ne shine maganan abu hanifa akan imani wanda karatu ya shuɗe a baya dalilin da ya sa imamu abu hanifa ya fada cikin wannan kuskure duk da yake wasu malamai daga cikin malaman sunna sun yi ƙoƙarin ba uzuri akan wannan zance kamar ibn abdulbar a cikin at-tamhid sharhin da yawa muwatta malik ya yi ƙoƙarin ba imamu abu hanifa uzuri akan wannan magana har yake cewa kamar abu hanifa ya tuba daga wannan fatawa haka imamu ibn abi'iz a cikin sharhin aqidatu tahawiyya shi ma ya kawo abin da ke nuna kamar abu hanifa ya tuba daga wannan fatawa sai dai mafi galibin malamai sun ce a'a kuskure ne na abu hanifa kuma tasirin malaminsa inda bayani zai zo mana a gaba da dalilin da ya sa ya faɗi ya faɗa cikin wannan kuskure inda a cikin murji'awa akwai murji'atu abi hanifa akwai murji'awan abu hanifa wanda maganarsa ce da ya fada a ciki na kuskure a babin imani kumalan ya ce aure da bunu abi an ahmad qal imamu ibn abi ya'ala ya naƙalto ya cirato magana daga malaminsa shine إمام أهل السنة والجماعة إمام آمد بن همبل قال يتي إمام آمد يتي من أفضل خصال الإيمان daga cikin mafificin siffa ta imani alhubbufilla, fillah wal bughdu shine so don Allah da ƙi don Allah kaga wannan babun in mutum ba yi da shi to imaninsa bai cika ba shine hadisin Ali bin Abi Talib wanda Imam Muslim ya rawaito za Allah sallallahu alaihi wasallam yace man a lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman man ahabba lillah duk wanda ya so don Allah ka ji kana kaunar mutum ba don komai ba saboda Allah dalilin da yasa kake kauna wannan mutumin saboda wannan mutumin yana bin dokokin Allah dalilin haka sai ka ji kana kaunar shi saboda wannan abu wa abghada lillah kuma ka ji mutum don Allah ko da ɗanka ne na ciki kaga baya yin baya bin dokar Allah kaji baka kaunansa saboda baya bin dokar Allah ko kuma ɗan uwanka na jini ko kuma makwabcinka ko kuma abokinka ka ji ba ka ƙaunansa saboda yana saba dokar Allah ya ce ba a lillah kuma ya bada don Allah ka ga mutum ka ba shi wani abu don Allah ba ka neman yabo a wurinsa kuma ba ka bukatan ya gode maka ko ya kushe ka wannan baya hana ka bashi saboda ka bashi ne don Allah kamar yadda Allah ya bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innama nut'imukum liwajhi la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne don nemar yaddan Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma neman sakamako daga gare ku wala shukura ba ma neman godiya daga gare ku idan ya baka ka gode ko baka gode ba ko a jikin shi ba jin komai to wannan siffar shine Allah ce inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamfarira su suna ciyarwa ne saboda suna jin tsoron wata yini wanda ke sa fuskan mutum ya murtike a ranar kiyama tsoron wannan ranar ya yasa ake ciyarwa ba don ka ce ka gode ba ko ka ce wani mutumin kirci ne baya bukatan wannan Shi ne Allah ce فوقاهم الله شر ذلك اليوم هذا جواب الشرط كنا سي الله يكاري سدق شر ونرى ينم هو النرانة ولقاهم نظرة وسرورا الله يباسو يحسك كفسكنسو كما يسنى مصفرنشكي بمعنى ذلك الشقاء الجنة كما ذلك الله kaga wannan shine dalili to shine wa a'fa lillah ya bada don Allah na hudu sai ce wa mana'a lillah ka kiba mutum wani abu saboda Allah dan uwanka ne na jini ko ɗanka ne amma ka san mashayi ne ka ba shi kuɗi zai je sha kayan maye ne ya marisa sai ka hana shi ina fata an gane ko kuma makwabcinka ne ka san cewa in ka ba shi wannan kuɗin zai je ya sha kayan maye ne ka hana shi ko kuma abokinka ne na kudda kudu kuna yara kuka taso sai Allah ya zanta ka kai amma shi ɗan giya ne in ka ba shi kasan abin da zai je ya sha kenan sai ka hana shi ko kuma ɗan uwanka ne na jini uwanku kuɗe uban ɗaya ko kuma uba ne ya haɗa ku kasan in ka ba shi kuɗi zai je ya sha kayan maye ne sai ka hana shi ina fata an gani. ko kuma makwabcinka ne ka san in ka dunkule kuɗi ka bashi ba abin da zai je ya siya da wannan kuɗin sai kayan maye sai ka hana shi wannan ya zo ya roƙe ka ka shi kuɗi ka hana shi kaga ka hana shi ne don wa don Allah kaga na hudu kenan sai ce na biyar wa an halillah ya yi aure don Allah ba wai ya aura ba ne saboda doguwa ce fara ce mai dogon hanci mai dimfu mai gafkid mai gashi har gadon baya ba ko da kyakkyawan diri da sauransu a'a shi ba wannan ya duba ba ya aure ta ne don Allah tana bin dokar Allah wannan dalilin ya saya aure ta. amma ba wannan baya kore wancan amma abin da ake so ka gane ba wancan ya kai shi da auren ba a'a dokar Allah da ya ga ana bi ya sa ya samu natsuwa ya ji kai wannan ya cancancin aure shi sai ta aure wannan ko shi ya aure ta sai manzala ce faqad istakmala al-iman wanda ya hada wa'annan siffofin to ya cika imani mafhumul mukhalafa idan bai hada su ba imaninsa bai cika ba kaga wannan yana fassara maka la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum kaga wannan ya nuna maka yana maka ishara in dai akwai imani kowaye shi irin jinin da kuke da shi na ƙarfi kasan babu wanda ya kai shi ƙarfi ko in ka gaba bin doka Allah za ka ji kana kyamatar wannan mutumin to lallai kana da imani amma an ka ja ah, to rayi kaza kaza kamar yadda wasu da cikin mawadata za ka ga suna yi yaron shi dan giya ne sai ka ya ce ai ba zai bar shi ya sha a waje ba amma za a siyo mai giyan ya sha a gida ya yi marisarsa a gida a kulle gidan wai ya fi sauki da abin shi fita haka wannan babu kauna a ciki ina fata an gane ko kuma esta yar totolin ne akwai ɗauke wuta yar kodin ce ina fata an gane ko yar shisha ce ko yar babu wato dr blue ina fata an gane ta sha ta yi marisa daga wani uban shi zai je su ya ajiye a gida kasan kasan an ajiye wa yarinya wai in ta sha tana jin ta a sama kaga wannan wai me ya dalili sai ce za a kulle gida za a kwace mota za a kwace makulli wai don kada ta fita wannan ba soyayya ba ne. in har da gaske ne ai bai kamata ya sayi mata ba bal zai yi iya ƙoƙarinsa ya ga ya hana ta shan wannan abin kuma ya ɗaura ta a tarbiyyar da zai taimake shi a kuma daga wannan aikin saboda duk yawanci mafi galibi irin wannan za ka ga tun daga gabar yaro yana ƙarami aka rasa wannan tarbiyyar me tarbiyyar shine an kai shi makaranta na neman sana'ar duniya a manta da lahira ba kai shi islamiyya ba yana ba ta an gane a tun da akwai kuɗi sai dai a ajiye shi a gida a ɗauko malami ya karantar da shi shi ba zai je islamiyya ba amma boko ba a ajiye shi a gida an ɗauko malami ya karantar da shi ba yana ba ta an gane sai dai a kai shi a dawo da shi kuma za a kai shi a mota islamiyan ne ma dan kokari sai a nemo islamiyan kusa da gida sai a ce ya tafi amma zai je boko dan ƙareren mota za a ɗauka ya kai shi ya dawo da shi kaga daga nan ana nuna mai fifiko daga nan sai ka ga ya je ya samu kuma abokan banza a wurin yawanci irin wannan abokai ne ba waɗanda za su faɗaitar da shi akan bin dokar Allah ba a'a abokai ne wanda za su koya mai shaye-shaye da makamanta ka shi ke nan kafin ka an kare sai ka ga yaro ya lalace daga nan kuma zai zama matsala kaga wannan yana daga cikin abin da wato imamu ahmad ya ce min abbali khisalil iman yana daga cikin makificin siffa ta imani alhubbu fillah wal bughdhu fillah so don Allah da kibin Allah shi yasa kamar yadda Imam ibn kathir ya kawo a karkashin tafsirin karshen wannan aya ta cikin wato wannan sura sayyidina abubakar na siddiq ɗansa kafin ya musulunta yake ce masa a badar na samu daman da zan kashe ka an na ɗaga takobi na zan limama maka sai na tana kai babana ne sai in ɗaga kafa shine sai na baka ya ce wallahi da ni na samu wannan damar da na kashe ka tuntunin sai da uba ne ya ce da ni na samu irin wannan damar wallahi da tuntunin allama mamaka na kashe ka Shi ne walau kanu ba'ahun ko abna'ahum to sai na bakar ake magana kace da ni na samu wannan daman tunin ana kashe ka ana fa bayan dan ya musulunta ne fa Abdurrahman bin Abi Bakr ta yake gaya wa mahaifinsa shine sai na bakar yake ce mai jani ne na samu wannan daman a tuntunin na gama da kai ba wai maganan kai dana ne wato abinda ake so ka gane imanin da ya shiga ne zuciya ba ka kallon waye kana kallon alaƙa ce imaniya wannan fa ba shi bane matsalar mu yanzu kawai dan uwana dan uwana ne ina fata an gane ko da yana barna ni zan dinga ƙoƙarin kirkiro wa'ansu dalilai in kare shi kaga wannan shine Imam Ahmad ya ce to babu siffan da ta kai shi tsada a imani so don Allah da ki don Allah shine fa sahabbai suke Mus'ab bin Umair da Allah ce au ikhwanahum ko to da Mus'ab bin Umair ake yi da dan uwansa sahabin da ya kama dan uwansa a matsayin kaman yaki Mus'ab ya ce gallaza mai kakkada ga mai kafa zaftara mai kuɗi mai yawa babansa na da kuɗi babansa na da kuɗi Musa ni ne faɗan wanka uwan mu ɗaya uban mu ɗaya cewa wannan ya fi ka wuri na wannan shine ake kira imani ural iman wato imani wanda ke zama a zuciya ka ji kana son mutum don Allah kuma za ka kyamace shi ne don Allah ba don ya maka wani abu ba kana kinsa ne saboda ka ga ya rikice ya koma yana dumu-dumu a cikin saban Allah sai ka ji kana kyamatarsa saboda wannan dalilin amma yau in ka ji wani na cewa yana jin haushin wani sai ka ga ba wani abu ba ne wanda musulunci ya amince ba ka kyamaci dan wanka da shi sai ka ga wani abu ne na banza abin duniya wanda zai kare abin ma bai kare ba kai za ka mutu ka bar shi wannan shine matsalar wannan bayani malam ya nakalto shi ne a cikin tabaqatul hanabila mujalladi na biyu shafi na 275 malam ya ci gaba da cewa wa aurad ibn al-jawzi an ahmad Imam ibn al-jawzi ya nakalto asari daga Imam ahmad qal Imam ahmad Allah ya ji kansa da rahama ya ce al-imanu yazidu wa yanqusu kama jaa bil imani yana karuwa kuma yana raguwa kamar ya yazo a cikin hadisi menene shine akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa Allahu akbar yace akmalul mu'minina imanan a cikin mu'minai wanda ya fi kowa kamala da imani ahsanuhum khuluqa wanda yafi kowa kyakkyawan ɗabi'a wanda ya fi ka kyakkyawan ɗabi'a to ya fi ku imani ina fata an gane wanda ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'a to ya fi ku kamala ta imani imaninsa ta fi cika ka gana an ce akmal wanda ya fi kamala ka gane mafhumul mukhalafa kaga kenan ne yana iya raguwa a wata ruwaya yace ahsanuhum akhlaqa wanda yafi kowa kyakkyawan ɗabi'a me yasa Allah ya ce wa kala ala khuluqin azim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan wasu ɗabi'u mafi girma duk duniya babu wanda ya kai kyakkyawan ɗabi'u to kaga wanda ya fi ka kyakkyawan ɗabi'a to ya fi kamala ta imani kamala ko cika kenan ko to duk abin da ka ce ya cika zai iya me zai iya raguwa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya ta Imamu a Bukhari da Muslim yake cewa ma min shay'in asqalu fil mizan mithlu husnul khuluq babu wani abu da ya kai kyawawan ɗabi'u nauyi a kiyama babu abin da ya kashe nauyi Ban a wani hadisi ma ya ce kyawawan ɗabi'u yana baka darajar kiyamun laili da siyamun nahari wanda yake da kyawawan ɗabi'u za a dinga rubuta masa yinin yana azumi nan daren yana kiyamun laili saboda kyakkyawan ɗabi'a yana ba shi wannan daraja kai eh, kana nan kana ta kiyamun laili da rana kai ta azumi shi kuma kyawawan ɗabi'un da yake da shi duk inda ya zauna sai dai ka ji ana cewa kawai wani mutum ne wani mutum ne ina fata an gane sai dai ka ji ana cewa kawai wani mutum ne to irin wannan mutumin darajar da yake samu na lada yana daidai da wanda kullum kiyamun laili yake yi sannan kuma kowane yini yana azumi a ya kwashe ladan amma me ke kai mutum kusa da Allah su ko wannan ɗabi'un mazala ce zai samu wannan darajar da su kaga wanda shine idan aka daga mu a faifai je ka ji mutum zero a wannan babu Kana daga mutum a faifai sai ka ji shi zero a wannan babu duk wanda ya mu'amala da shi sai ka ji yana wai ayo saboda ne saboda bai da kyakkyawan ɗabi'a kuma da wannan kyawawan ɗabi'un shine manzan Allah ya tallata musulunci duniya ta amshi musulunci a hannunsa mu kuma inda ɗabi'unmu ne ke sa wanda ba mu ba su musulunta wallahi ba wanda zai ƙara musulunta a duniya kowa na neman daman kowa ne ya cuce shi duk wanda ka raɗe shi ɗai mu'amala da shi sai ka jana wayo kaiwa na fa kaga wannan babin ya fi nauyi a lada haka saban Allah don laifi biyu ne haka kuma in ka kyau in ka bi dokar lada biyu ka samu na farko akwai haƙƙun adami haƙƙin ɗan adam ina fata gane shine haƙƙun yun haƙƙi na ɗan adam akwai kuma na biyu wa? akwai haƙƙin Allah saboda waye ya ce ka yi kyakkyawan ɗabi'un Allah sannan gawa aka ce ka yi kyakkyawan ɗabi'u adam ina fata an gane kaga abu ne guda biyu idan ka yi ka sauke shi ya samu daraja saboda ka alaƙarka da ɗan adam ka sauke sannan alaƙarka da ubangiji ka ne ka sauke ka ga nauyi biyu ka sauke amma sallah ai haƙƙi ɗaya ne shi ne haƙƙin Allah azumi ma haƙƙi ɗaya ne nawaye Allah kiyamun laili haƙƙi ɗaya ne nawa Allah amma kyawawan ɗabi'u haƙƙi nawa ne biyu shi sa fi kowanne nauyi an gane haƙƙin Allah da haƙƙin ɗan adam an uwanka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma ɗabi'u yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka rena kyawawan ɗabi'u ko kuma ayyuka sanannu kyawawa walau an talqa akhaka bi wajhin talib kai ko da ka haɗu da ɗan uwanka da sakaccen fuska kullum a ganka ne fara wani salamu alaikum haka fuska na yake ha ina fata an gane ana ma magana kai ya ni fa haka fuska na yake fa ba kai saka canza da ba in za ka yi mu'amala dai ka yi ki Allah ya ce ne at-tabassumu ala wajhi akhika sadaqa murmushin da zaka yi wa dan uwanka musulmi sadaka ne lada ne an shigo ofis din ka kenan mhm. kafin ka zo waninka yake wajen ko kuma da ya dawo dawoma ga ka ba za ka zo wannan kujeran ba amma an tashi magana ka ce a shigo ya mhm. can na zo ganin ka ne a ah, ba yanzu ba get out kuma kana nan ya tafi wani ka zai zo kuma a cire ka kujeran ko kuma wannan mutumin wata rana wallahi sai ka ga Allah ya yi ka ka zo ka nemi wani ba hannunsa Allah kuma saboda haka a babin mu'amala kaga wannan akwai matsala shi za mu ce akmalul mu'minina imanan wanda yafi kowa kamala ta imani a cikin mu'minai ahsanuhum khuluqa wanda yafi su kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u kaga wannan shine fi komai tsada kuma shine fi komai wahala yanda zaka zauna da mutum kowa yayi maka sambarka ko wani kuwa za ka ji an ce ba shi sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man ya rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk mutumin da makwabcinsa yana hattara da shi saboda cutarwansa maza Allah ce wallahi ba cikakken da imani bane kaga nan nafiyun li kamalil iman ne ko nan kuma ana maganan akmalul mu'minin kaga nan na nafiyun ne li kamalin iman la li aslil iman raddi ga mu'tazila da khawarij bai zama cikin mai imani ba ka duba irin mu'amalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah ne fa ya ranci abu a wurin dan kauye kuma an yi zai biya wannan dan kauyen kafin ranan ya zo dan kauye ya shakura manzo Allah cikin mutane ba na kaya na abai sun mai cewa ce maza Allah ce a ku kyale shi me ya faru ya ce haƙƙi na mana sai ce yaushe muka yi da kai sai ce rana kaza sai ce yau ba sai ce yau rana kaza ranan ya zo sai ce a ranan bai zo ba sai ce ku kai haƙuri yanzu ka sake ni in ranan ya zo ba ba ka haƙƙinka ba sai kai min abin da ka yi yanzu. fa kenan. To in kai ne kun sha ta layi kenan ko za ce wani ya wulakanta ka kuma har abada kai da wani kaga wannan babu mu'amala shi yafi komai tsada kuma da dalilinsa manzo Allah ce zaka samu ladan qiyamul layli wanda ke kullun yana sallan dare kuma kowace rana yana azumi to dalilin kyawawan dabi'u zaka samu wannan darajar kaga wannan babin masu sha a wannan babin yan kaɗan ne wani duk wanda ya raɗe shi sai kaji yana wayo sawa'un ɗalibin ilimi ne shi ko malami ne shi ko mawadaci ne shi ko talaka ne shi ko shugaba ne shi ko wanda ake shugabanta ne kai wani idde za ka mu'amalance shi sai ka jana wayowa ne duka ta yi yawa sai ka rasa inda za ka tare wajen mu'amala kaga a wannan babin zero da kuma wannan abin wato dewa za a ci wuta ta wannan babin haƙƙi tsakaninsa da Allah ba matsala amma haƙƙin ɗan adam akwai matsala kuma Allah ba zai taɓa yafe haƙƙin ɗan adam ba sai shi kin wannan ɗan adam ɗin ya ce ya yafe daga cikin ai kyawawan mu'amala ne yasa manzo Allah ce wa da watal mazlum ko ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunce shi innaha turfa'u ila samai ka'annaha shiraratun ana daga addu'an sama kamar walkiya take yi a sama take yi a sama sai Allah ce wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmana la ansurannaka wallahi sai na taimake ka walau ba'da hinin koda bayan wani dan lokaci ne sai na saka maka a wata ruwaya ta imamu muslim ya ce wa in kana kafira kai ko da mutumin nan da ka zalunce shi kafiri ne kaga kaskacce nan ko kada ka ce ai ba aljihun baya ne ka zama ne da ce ma aljihun baya ne ya ci banza kai na ka ci banza Allah baka ci banza ba in yi maka mummunan addu'a kuma wallahi sai ta kama ka to ina ga musulmi dan uwanka kuma ka cuci wannan ka cuci wancan ka cuci wannan ka cuci wannan sannan Allah kyale ka kaga wannan babun na kyakkyawan mu'amala kaga Imam Ahmad yana raddi ne gawa ga na farko mu'tazila a cikin wannan hadisin na biyu da khawarij na uku ga murji'awa da waɗanda suka bi su saboda su khawarij a su ma yadhhabu ba'dahu ya zahabu kullum duk abin da wani sashe ke fita to duka ne ke fita in ka ce wani abu ya ragu na imanin ko imanin ne ya rasa ga baki ya zama kafiri su kuma mu'tazila suka ce shi ya fita daga musulunci kuma bai gama shiga kafirci ba yana ka tsaki tsakanin kafirci da musulunci amma a lahira dawwamamme ne abu abin dawwamawa a wuta kaga me kenan kafiri kenan sai aka ce ne abin da wa ya zama kafiri kenan su kuma murji'awa suka ce duk saban Allah da kai imanin kananan daram dam dam akwai matsala ko babu ha akwai matsala kaga duk wa'annan to amma ahli sunnati wal jama'a suka ce a'a imani na karuwa yana raguwa yana karuwa idan ayyukan ka na alkhairi suka karu yana raguwa idan ayyukanka na alkhairi suna raguwa ko kuma kana sabawa Allah alaman cewa imanin na raguwa ne ina fata an gane to wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa mujalladi na biyu shafi na 250 haka Imam Abu Dawud a cikin kitabus sunna babu dalil ala al iman wa nuqsanihi cikin sunan ɗinsa mujallabi na biyar shafi na sittin kuma ya yi hawala sanad wato hadisin hadisi nan namba ta biyu. haka imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin a cikin ar babu ma jaa fi haqqi al-mar'a ala zawjiha mujalladi na uku shafi na 457 hadisi namba ta biyu malam yace jami'uhum min tariqi abi salamata dukkan su imana da imamu ahmad da abu dawud da imamu tirmidhi dukkan su sun rawaito wannan hadisin ta hanyar abu salama an abi hurairata daga abu huraira wa qala anhu tirmidhi imamu tirmidhi ya fadi yace hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi hadisi ne hasan a wata ruwaya sahihun a wata ruwaya daban shine ya kawo wannan istilahi wannan maganar na Imam ahmad malam ya ce ya ɗauko shi ne a cikin manaqibul imami ahmad shafi na 173 ka duba har ila yau shafi na 153 haka kuma har ila yau shafi na 168